ai wallahi kullum kullum tun bayan minti biyar sai na tuna ki ni ma wallahi shi yasa nake matukar kaunarka saboda tsananin son da kake yi shi yasa kake ganin ko a hanya ma na ga namiji ni namiji ba zan kula shi ba saboda ko magana namiji ya mun zan yi tunanin wallahi kai ne Allahu akbar ce yadda nake ji haka nake ji a yan da nake ji haka nake ji wallahi haka nake ji har a raina ranar ko ni zan yi wa allura ina saka allura na sai na manta da ke da nake zo sai da ya ce malam baka tuna annura da cike ya ya wallahi ni ma haka ne wani lokaci mama mu ta aike ni eh dan je in kai markade mm. wallahi ina ga maka na je wurin markaden nan naga wani mai kama da ina zan zuba boy ah, kayan markaden a injin amma wallahi a kasa dake tana riwa sai da ni Allahu akbar sai da bada kuɗin da an ƙara sai masha Allah ai nan nake kokai ba kishiya ko hanyar kishi sai ki Ala na son Ai ba zan ba ma kishiya kwantar da hankali ki gaya duk ƙawayenki, na ce ba kishiya. sannan ce baki wallahi ba ba a sanni da yanzu gashi ubangiji ya dube mu ya karba addu'a mu ya kawo mana wanda ba akan kofatansa yake tafiya <laughs> nan ba ma ba <laughs> da hanya ya hanya alhamdulillah to madalla madalla ya gida lafiya kalau lafiya kalau ya tsofaffin lafiya Masha Allah. Allah sarki ka ɗauko hanya ta ka maka ruwa? Eh ta da yawa wala Allah sarki ai sa na ce ya kamata in leko mu san juna da kai. Eh a yana da kyau wallahi. Saboda wallahi buntalo ce kamar Allah sarki. Nan wani wani wani gaba lalle eh. yake tahowa izo gurin ta ni kuma na mata iyaka na ce ba ana son ki ya ta ce ni kadai ne a gurin saboda eh, Allah saboda ba bata irin kala wa'annan wallahi tallahi amma yanzu kai kaga masha Allah kowa ya ganka ai kaga an san daga gidan eh, daga gidan girma aka zo wallahi to ya tabbatar da alheri amin nagode mama ya kwam na ce na dan bata sako ne dama da za ta fito ka san shi neman aure abu ne da ake fatan alkhairi kuma shi Allah ya hada ka da yarinya dole ne ka ɗauki mahaifanta a matsayin mahaifanka eh, babu bambanci ko wallahi ba bambanci yawa Allah sa da ni ma ka ɗauki a matsayin uwa wallahi matsayin uwa na ɗauke ki mama ai na so in zo mu gaisa to lokaci ne bai in na ina sauri wani zubin na dawo daga gurin aiki daga eh. asibiti da yake asibitin asibitin da ke kula da shi sai in abin nan sai in ce ka ce ashe kai din babban dakka ne wallahi baba ai yana da ah, masha Allah Allah sarki ai buntalo buntalo an dace to wallahi da ita kuma dai nan da ka zo na ba ta sako na ce ta kaya maka inda dai na fahimci kai din kamar yaran kirki eh, kuma na ji shiru ko ta faɗa ma ko ba ta faɗa ma ba eh. na ce bari dai ni na zo na faɗa maka da a bata ta mata da ko za ta gaya min sai ta sha'afa ai za ki eh, iya faɗi ba ba yabbam na ce dama ga a matsayin ka dai na ɗana eh. Allah ya yarda tunda muna fata Allah ah, ya tabbatar da wannan abu insha Allah eh, insha Allah muna da ƴan matsaloli ne a gidan matsala kuma ba wallahi matsaloli ma ba ma matsala ban in ka ga an ce matsala ai guda kenan binta binta kike hannu gaya mu ai baba ta ce ba fulata ne yarinya ce baba ki mahaifiya ta ce ni duk abin da ya shafa baba ai ya shafe ni duk abin da ya shafe ta ai ya shafe na ai dan ni nan na tattara fulatancin na yi da fatakai amma ita wannan wala har yanzu a kama a riga take yau kana ji ko eh, wallahi nan makwabta eh. sun biyo ni bahi ne dan kudin markade kai ku ka kada da na karko ma jiya wallahi bahi suka ba mama nawa ne gaba daya Allah sarki ba yawa shi din wannan nan makwatan bai wuce 150 bai da kuma da yake ba mu da garin tuwo a gidan ma a tsaya ina ga shi nan markadan nawa ne markadan markadan da ina ga 70 ne saba'in eh, kuma na karɓo kukan miya na kaɗa su a'a markaɗan saba'in ko eh, saba'in yan boko komai kun rubuta saba'in eh yawa kukan miya fa eh, ita ma saba'in kukan miya mm. saba'in na karɓo da dawa ta da dawa mm. bara a sami kuma ga wancan shago da kake ƙetarowa ka taho nan Eh, eh, eh. yawa wancan shago ne kuma na karbo eh na karbo italiya ce irin da safe kasan ita buntalo ba ta fiya sai shan kunu ina dama kunu nan ba ta ai a ba ta kudu, a daina ba ta kunu ne na karbo italiya nan yau kam me yi vitamin ta ƙara lafiya ta yi fari eh oh, kai Allah sarki to mun karbo taliya ne ma a yago eh guda nawa ce taliya na ina da kinta kai bakwai ko buntalo guda bakwai ce guda nawa ne kunun guda bakwai ne da dai ɗari biyu da ashirin ashirin ne amma yanzu wai saboda rayuwa ta koma eh, ɗari biyu da hamsin mama gaskiya ne mama eh. to ba matsala za a sa dubu biyu haka ne eh to na rubuta eh to kuma can inda ake auna da garin tuwo eh. wallahi duk harka bashi ce shi yasa nake so in abun ta warware inda da hali ma kaga ko dan wani ko dan jari haka aka samu kaga ni ma ɗan dan ko kulla gawayi nan ma a gida wallahi masu garin su ma suna bin mu bayan wajen kwano uku muka to mama in takaice abun eh. wallahi ma garin dai duk bani ne kuma ya zama rayuwar bani eh, da yake ba wani yan sana'a a gida eh ba matsala insha Allah za a duba wannan eh. na rubuta insha Allah wallahi kuma ma kaga foundation ta kare eh. babu jambaki babu gazal wallahi insha Allah ba za a rubuta da shi buntalo kayan kwalliya ta silifas ba silifas ya tsinke wallahi mama ko a siya miki Allah ya ma albarka Allah sarki ya eh, maman ka haɗa lissafin duka ko? Eh na haɗa. Allah sarki to ai da haraka me ko samu in ji duk warware matsalar nan da take damuna. Saboda hayan mita suke mun kuma alhamdulillah ina da ƴaƙi kamar buntalo abun kunya ne. Ba ba daɗi wallahi. Kuma ni nake da buntalo da nake son take suna. Saboda ai zan bata. Mama na haɗa lissafin baki ɗaya kuma na rubuta daga farko eh, kukan miya gurin masu markaɗe da kayan kwalle ta gaba. Da kuɗin mai yago ba? Eh gaba ɗaya. Da kuɗin wajen niƙa gari da Eh na su sa a ciki. kuɗin ma bai kai dubu ashirin ba amma saboda lissafi ya shiga daidai sai a bar shi dubu ashirin Da lissafi ne zai shiga daidai za ku duka sallame kowa da kowa kenan ko eh wani ɗan zai riba gudu ba mama kin san yanzu wata yau kwanan samiyar. wata eh wata na mutum ba kwanan samiyar. Eh. kuma addu'a da nake yi Allah ya sa ya kai ƙarshe in mai talatin ne a talatin ga wata zan kawo miki kuɗin da sai ki je ki biya bashi in mai talatin da ɗaya ne sai an ƙara kwana ɗaya. Ba abin da kake nufi ba. kin san dan albashi ne kuma sai wata ya zo karshe nake samu au kana nufin duk wannan rubutu dogon rubutun da ka tsaya kake yi ba yanzu zaka ban in je in sallami jama'a ba eh, mama ai plan ne wannan littafin plan ne ni kaina ko zuwa nan da nake kudin man da nake sha sai na rubuta ana anya anya anya kai yaran nan ko wannan abun hawa ma ba aro shi kai ba saboda Allah in ganka da wannan dan kareren tabarau din in ganka ta yi kalkal kalkal a cikin farin kaya sannan ka dinga karanto mini wai albashi sai wata ya kare za a biya shi kenan nan fahimu ma nan gaba ta za a sai albashi sai wata ya kare ba haka bane mama ai kin san abin komai plan ake a wannan gyari kenan this is gyari Allah ake kana nufin dai yanzu ba kudin za ka ban ba sai karshen wata kun ta wuce mu ta amma ba aradin Allah wuce za mu wallahi karshen wata zan bayar ma wallahi wallahi ba ma ƙarshen mutane wallahi ma ma ƙarshen wallahi ba ka da mutunci ai din na rubuta na ganin ka zo nan na rantse da Allah ya na ci maka mutunci ashe ba dan albarka bane kai ai na rubuta ba ai mafiyaci ne kai ka gaba lissafi dan iska fitsararre ni za ka nuna wa iskanci wallahi wallahi ka ban kunya yo ai ga rabe shakakken wuya ma da yake zuwa da wani abu ai na rubuta da a ciki ko ba komai yana zuwa da bakan Allah ya sa na zama manajin director wallahi zan kai wallahi zan kai ai irin ku ne irin makaratan nan wallahi ka ban kuɗi wallahi na zaman manajan na rak zan manajan banna manajan manajan makaryata dai manajan makaryata dai to billahi lafi in na ƙara ganin ka a wannan fararan na rantse da girman ubangiji sai na sa yaran ku wallahi ba ma zan shigo ne wallahi zan shigo ne ina son binta ne dan Allah ki taimaka mu nan nake raina wannan me me me me hula da da wuya a hange nan ɗan sadin sa a tafe indomin nan a tafa a ya kai gayan banza ne gayan wofi na rubuta gaba ɗaya kuɗin da suka kai ashirin ba na rubuta dubu dan Allah ma maki mun Allah ba kai ba guntalo karshen wata ba sai babba karshen wata ma kafin ya cika ran ba shi banza ba da iska mama inna lillahi wa inna ilaihi to ta mama ni me ba zan iya bata ba Allah kai mu karshen watan in na rubuta komai abin da a tsara yi kai na ruwa da zan sha kofi wata rubuta nake da aka dai Allah ya kai mu gobe na dawo sai rarrashe su abin da mu kanmu sai a bi mu bashi na wajen wata biyu babu abin nan ba